بسم الله الرحمن الرحيم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباكيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وكان لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن آه، إننا تلاتين يلازم أشدوك بعين إن شاء الله في رمضان Kira alaihi sallallahu alaihi wasallam ya kowa su ga kowa bai ja ki shiga dukwa na mai daidai galbe tsafo ko da wuta ya etsa tsanci ya ba bi gwi ga kubaci na da ba safi gidan nan insha Allah ife da yana yi ci gaban karatu daga bane gikinin tsohon in karatu ne gabe ya tafsiri suratu maryam wani kai bata inwe tanwaci ayan addu'a ne bai hutu a baci ita yin al'asu duwayi na sahabin wacce kone ga khabbar na art mutuwa ilin koya mawabata yawan khabbar wacce gama da tubata cina gwabawa a wubata sai ababu za a ji kafirci da annabi bai to kan gama a wubata ababu magasan ma ji kafirci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ko ya wayna abida wubata yasu don to tura ba mu kan ga kuga ji kiyamu yasu a yawo rubi gidi ne ma ya wubata so alama ya da yasu goro Allah tabaraka wa ta'ala ci yuji ki a hunde bikide na da saba wani balawul mafuzu ba cike wanda ganga, gaje kuke ama ta rabe gidi be dukiye na wadawo batana kashi alkawari tun gobe so koyin gamu da to da so kwaji wa alkawari ga kuke ame e kaga kaza ila ci da kuke ame giya a lankan wayan ma da dukiya gizi na wadawa ba ta ba na yi gikin da karatu tsuwa da wani Allah ta baraka wa ta'ala ce ga kalla kalla سنقتل ما يقول ونمت له من العذاب مدا كلا وتكملوا دانويا

ونمد له من العذاب مدا يما بيو عذابا اتي بيبين عذابا يما نيا عذابا بابي جيو wato azaba ba azaba ci azabo majigayan na Allah ta barka wa ta'ala ga yi ga sanar tubu ma ya a gasi ne na dababo na harfu tanfisi wo kem na saufa ina ci gato sinu ne dazan ya bayan bileyi imane na ji faruwa ya goro ita istikbalo na sinu gado mudari waji wa ma'ana mudari laji tille ya istikbal kasi ruga da mudariya ko so ba ga da mudariya ma'ana mata ci guba ko ko hali ko kuma istikbal so ina mai zai gaban cina ga na soko ga sanar tuba ma ya kulu yi ma garo tu kaye na wujin na gana ega banza na al'asu da waye daga na biliyi ya gukan a ga na ci wadda bana soko ga ai ga gama ya fi min kaulin illa ladaihi rakibun atid e za a taba gaga alafa zikimi so tiya fatin mala'ika eh na je dan tunena a tilo mai bashiri na a shigo ba ko kazuni to a da kimu gafe na aka nuna kila su wace ke bece ga yi gaga sanatu bilini abubuwa kewa kama kakala ka ne tsd balo na a dai yanayi ma na gannanin ngayi gannan mamaci gona manyan alkashaf tafsirin yan alkashaf zama shari shehu shanki ta kan na bukata ce ga yanayi ma na gannanin ngai gagan sanabtubu ma ya kuru ma nuyi sanubihi lahu wa nu'allimuhu anna katabna qawlahu yiga ilatula da gonu gada na yau yi maguci bayani ga ma'ana ya jo a hukan bi ma'ana bai ci na huka mala'ika huka nuna sanar tubu ma ya kuru yi ga gana wuce biliriya da yi bai ganin gana huka a kucu layu da nuna ganin gana huka a tubi ma'ana mala'ika ya ji yi jan fowon huka Gi ga mace na gaya alawasu yin wayo da nan gai ma'ana yin sanaktubu ilayhim ko Allahu alam da ta tabbata ga yadda ne zagaggan ko mu ci jinin kika ciwo ke misali min ayin suratul zukhruf Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gagan am an anna la nasma'u sirrahum wa jawabu. bala wa rusuluna ladayhim yaktubu eh, am kafin kafirin ya yi kwa gagan Allah na smau sirrahun wa najwahun iga na je ga da sabba wani wa najwahun bai zane je ba su so ci bai hukuma da je ba an su fa da jinan eh ne ga ga ga wuce da kwata ya kama ya wa bala eh wa rusuluna ladayhim yaktubun tuci malaika ne ya daza dayina malaika ne ya rakkato a ce daza dayina ladayhim yaktubu malaika na ji da babu lokaci ne gaga na ji bata na ya kau ba na ga aga gumsu tu bata kina mita awa kanan malaika na ji ru a maruka so kin kayi gane zagagga na ko ne zagace na a ga malaika na lawa kan gaggawa mun batuka je ga labdan ba wana mu daga ce ya yi tarawani adde da ka aka wana eh aya jibe ga nazi da ga na aci da na kama kamar yau so muje ne da ci shaka tu wana kafin na mace da da yana daga na yana ka so ka ga uga ji fuki kiyama, a aga ga yi ga nu ga dana ji malaika yi, ka bayanin madara kyau

azabu ne shi su ma ne kowai lona su kuma ga na yi da na kama gama ke misali suratun nahliyo Allah ta barka wa ta'ala ga ya ga alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidu alai tikatu a mai kaza an yi zan alba da zance ku su kuma na zidnahum su kuma yi gaba ci ajan azaba kiyamu ya fi da azaba fawkar azabi ta ci azabu kamin don da azabu yana fiye ga bici ne gwaro na wani su ma wata bai da ci ba maka ne yi sinu ibu ba na nala da yin wuro fiye ji yi wani ramu na su ba to azaba fi da jiya ibu bai shi ina kiyama ko Allah ta baraka wa ta'ala ga daga na al yani al ibn wa'il wa mijin da ke na mu da da ya ga da ke a suna wa yawon batana su ko ga wannan rufuru ma ya eh waya tina farda ina wato wai gabu da nan ma ya ina wai gabu da nan ya dukiya to gizi nan gala ya kwata nan da rufuru ta su ko gujigu adiyana wa lokabari da yana balantana ta ga gake da amma mutu su kuga jirgo na na je te da bai su kuga ya bato no ga inna nahnu narfil arda wa man alayha wa ilayna yurja'u ko kuma ilayna yarji'u ita kira sabayya ba na da zanan so gogo na rifiru kuji ma'ana ga ya jibuyawa a fi ni na wuta mujarrado daga warithon na rifiru ita su kwa jugun

ẹni mọ́gá ìwé àdéjì púpá àtẹ́tẹ̀ gẹ́gẹ́ ìdòdó ìdèdè ìṣòwọ́n ìṣìlúwà náà sọ̀kọ́gà yóò jẹun so hukuncin nan ta ce al'asun wai domin ya hukuncin no'am zandon da na gube jibina adana da kiyama da duki yana a nan kina fa kiyama ufatan wuratan wurula eh ka kan da giwa da na kabalanta na wuce ga gaiwa ko in kuca wayatina farda ebogun so buji da ya cin kiyama ko wa je to lasu babiya balanta ne mutum da amfani wajen gwamnati su sai ci gina ba aha واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا الله تبارك وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كافرين agwa su alihatan ɗin bauta ji kuti ne mu min dunin la ke su kuna jalita na ruwa kuti bai mutu la a ci ta jare liyakunu lam izza a bai ba da ba da zambe ki zambe ne ga gunan mu ga bimbo na zalija da kuti na abin bɔ afɔ kiyame a agbagba agbadiana ati gawokuro ayasi be sɛrɛ ne tso tsi ke tɔmɛ tsi ne bebe tara ye musiki kiri wo ɛ e, bani tso agama n'abudu ilani o kabi kuna ilala izofa wakati suworo tu su ne. alahu tabaraka wa taala ga yi ya wa ya abudu na min duni la ma la yudurum wa la yanfa'um kafirizi mushriki eti ba ya kutin da ci ke sakuru ba kutin ci da na mudana mala ya gurguru kutin ci aka na ba ci wana wala yin fawo da mai na jidana na amfani da ci gajawa wai wa a tuna zai kutin na naga gagai na lace kutin na jina la yi shifa na inda Allah kutin na jiga a jirgwa hawukansa kuma kama ya gabi laifi a ci wani kuti na ga kiki ne a ci a sa abin su ko so nga yi ne ga guna zanke na ya na kuce a ji ga kiki ne a ci a da zanke a ci a bayan kwan so ko ga nemi gaya a bi muna laha bi ma la ya'lamu fi samawati wala wal ard wala fil ard ya ya gaya so ko labarin ta ya so ko da na ko ni yana so ko da kike wasan motokin na ko ebona udai gbere kuti eja sai wo gbere kuti so kuja eh so wanda ya so kuna bari ya tibi ma la ya alamu fi samawati wala fil ard ni ne so ko diki kinyina kima kima la so kuja garu na yi gaskiyar so ko abi amma da gudu gaskiya na gala so kuja wuce kuti kutin don da kikiniya zalimi mu da wafa kiyafi usalin so subhanahu ta ta tabbata Allah wa ta'ala su kuma Allah amma yushriku ke da zaliji wayna in la fasu ko baci da yana kalla سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا سقط الله أبا جد وجهه ba na tunana da nuji ba abu ba yi tunana ba sayak furu da bai ba da ce bene ya ta ba ji kafirci ya ti ibada na jani ki ma na ganno kutti na jamu na muga da ko kiyama a fe a ga ji kafirci ganne da na ji wani gaba gai tuye ya ga ruya mutuye kai na layi su suna so kwa hukunci gaggawa la kan yi yo idara yi ti gaggawa kata an yi ya, sai ni mu da bai ba da ji a gaji kafirci bai ba da na ji ya yi wani wai kunu na alayin didda amma gashi makiya na ga fassara mu mutu gwamnati ci jina ga ma'anar didda wi ada idan kalce na didda ya ba su ne wani cudu amma a ga masdaru yo na ciya daga masdari yo ci na sunan ci na ismiya na da e ko aga ji mu'amala bi mu'amala ya masdari a ji awo amma ga ji mu'amala masdari yo wa ga tasniya wa ga jamu ya ma ga tanifiya kamin don da ifrad ko ma to bi takkiri wala mu didda kan san ga wa ga cimulayi e bayi ne je filarin cikin kiwa fa ga yau. ويكونون عليهم أضدادا وكيف يكونون إذا كميكم أما ضد ربنا إفرادا وتذكيرا كما لو ربنا أنك مصدر ويباسلو nan na daga masdariya wanda ismiya nan irkem na ya ce ga yaga da shi ya ci adino wannan ya abu ya ce daifo irin cika da rajo abda ke suna gaciya daga atol lafazi gatiya daga masdari wacce hada ismiya nan waji waji musu walaji ji iltizamu ganda ifradi wa tafkir kamin dundu kabu wani zaki hukun cuna wani zaka mai hukun baki ko yi zaki da ta ci ifradi ma ta ciya tafkiro gara kawai kuruna alaihim didda so na didda na bani jamuwa na wani bai ma'ana kabin wayi mufrabi ya ba fazi a ngala shaukata da wani fassara aya nan ga wayakununa alaihim didda ma'anuri kurana finnar yal'anu ba'dun ba'da wa yakfuru ba'dun bi ba'd kutina zamu amma jinya za sangi da ya yi zagarayi shi zaman gina jin tabo shi eh eti ba da mun ji zamu ci fe waye daji mai wani daga wani da cuje wuri ne na ga aje fa kiyama to a ce da jimuna to wuce na muna a fiyano a na finna a ta yalanu ba tun ba da ta fi bukara ke doshi in ga ya ta eh kata ya dole na ya fa yi ibada àti ọmọ àfẹ́gbẹ̀rá nọmọ ìgbé bẹ́ẹ̀ jùlọ káyéjà ìyàwó ìtàfẹ́gbù bára gbèbè wẹ̀ fúrò bá àdúrà bá dáadáa láti káfíń ti gbèbè ní dàáyé gbà lè gbà dé ìṣèlú ló ní gbára ní ti fọ́ ti fàrọ̀ adúná ìjìdá yá àwọn ẹ̀bíà ìmọ̀ gbà dé ìṣèlú bá ní ìṣọ́mọ̀ àwọn ìbá dé ẹ̀bíà ìṣòro ga mọ́ gbèbè yìí ń gá ṣe é na àgáyìn gbèbè yìí rai wa yakununa alaihim didda aga yin bebe shi ade a mai <clears throat> tafsiri shi na la bayani bai ga aya na wayan nasara na nabi muhammadu a bai dina sallallahu alaihi wasallam a kada su kuma kalla ta yakfuru da bi ibadatihim wa yakununa ina ji fahimta da aya ne na muhimmanci ga gagan kujiga kiyama kawaya aya na da zawai ci kiyama mu da zawai ci jo abu bule ci manai jo mu yi bishara da wanda ka dina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ga da nasara zaga da zai ji shirka a cikin kafirci da annabi sallallahu alaihi wasallam ne furo da bi ibadati a daji kafirci ya goyo eh bi zane je wane bi ana je muna a gaji kafirci da zane je wane wuce a ti faruwa ji a koya kunna da yin dinda gaje da shi wuce a ti faruwa ji musulunci ka gaya na wuce wani da gaza gane su ji kafirci lokacin ana sallallahu alaihi muna ya gbaro a gaje musulmi ji a gaje kafirci bai ne je a ci gaban da ce na ya shi wa alim wa kuma zidata da daga an na ga kiyama yau ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تغزهم أذى الله تبارك وتعالى alamtara ألم ترى مبوليا kitabu ya nabi sallallahu alaihi wasallam ba nabi walli ya ma yi jaga an yi ba nabi wani layi zan ndo ne ba karatu na ko kuma zan ndo mai wani ba karatu in shi wani in ba walli ya anna arsalna shayatin yeli bulle ke shaitan yi wani ya ya shaitan yi alal kafirin ya ta ya shaitan yi da tu kafirin tawuzun azza a ce fuka firi shara matuka sharafu etinin bayan soko ibn abbas kuji bayani tawuzun azza na muga manuyi tubuwi'in ikuwa shetanji biyu biya macaji ebika firi gashi ikuwa matuka yi biyu shaukata da ta fasaro na muga iza'ajan ilal ma'asi shaitan gashi eji kafiri shi damuwa ce faci julen mai su ko mutuka ya ci facu sufiyanu saurin ji fasara ya nan wadda wuzun aza ma nuyin tugriyin ikira mun fa shara mutuka sharafu a shek asadi min bayanin mu yana su kofa bai ta wuzun azza ne ma nuyin wato tugriyin tugyana shaitan na nan shi e na kafiri ga taga jin matukan jijin taga so bayaniyan manna shi ba ta yi cin tasiri haya nan waje ikhtilafu na man zaja ga ikhtilafu ta nan kun ikhtilafu yin tadadiya ma'ana jayu na shi gudu jikana kanin dondo shaitan da kafiri ina shaitan ya fi bai jirma kafiri jinan ga ibi gan wani fi fushe da ya tilin ba su ko

min don da ya tuna shaitan za a jafi lubluba kafiri na da wani nga malaba da kafiri ya na kasan da yin ba su ku. e eh, kuti wanda ti ba e ko su mutu shaitan boyo e be ba ne ti da a je ci su a ga ci da mini ya tuye shawa zo e wo damuwa kuti wanda ti ba shaitan ya dawo mutu gaba da istifama abu mafi istifama wurin takriri eh so kai gobe kan boyaye ke mallan ya shaitani da tuka firi shaitani zuba ne fa shaitin ba mu ko kuke ga duhu ne wa gani ya shina bayani su kai jaye ruwa ko kai nan alantara anna arsalna shayatin alal kafirin tawzun azza labari su kai yi kabo mutula ni mu su bi istifamu cewa dole ne ga gina ziga ya kusa ko to wala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum hatta allahu tabaraka wa ta'ala ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ta'jal alaihim gaje mu gaje ba za mu huta mu boki ala alala kun fawri annaka ye jinna beya na kuja mana e ijaji gaga na nibani je eti hakki sokowa e musu ya musu ya baba no alo ba ga ba hakki sokowa ijaji gaga ke fiati ge shi na wo wo bena mo kuda se ge ye jinda bwa ye ge ni ge eti hakki to be de je ba sokowa amma ke wa bi liti ya bon sokoti tuna kudu yana ibe e ci da bai e ti sokoya a gagwa so fala ta jira alayhi alkhitab lin nabi sallallahu alaihi wasallam amma to al'umma to bata a gajabu yadkhulu fi hadha an-nayi ummatu al'umma na sallallahu alaihi wasallam allo da min nayi nan iga de ga za ku kula kafiri je ba da kafiri ga yi e aga ya so ka to bata nan mun ci ga lai de ga za ku so kula za ku jama ko kimo watakila a ci imani nan na abin da ke ya gwaro da zaɓi ji imani nan a bigi albarkar gaji ya gwaro to ci da imani ke su ka da jami su ku su ku da jiya a fitan wajen a zaɓi su ku a daciya su ku a na ya ci ana alkawali su ku shishe ciwo wallahu la yukulufin ni'ad ciwo innama na'uddu lahum adda ina lawa jiya nan ji su ku gayi inna ma na rudu lahum adda ihe bo baya matuka biba kiye baya on so kun so mutula so kuga ye bo baya na rudu lahum fi dana na rudu fa yi da mai mustatin taqdiru nahnu babu mafulu bihi na ilaya adda wa masdari na yi takwa ma kabo ita e ka ga mafulu mutlaq la fi kabo ya fi na rudu lahum adda iye ba ya matuka biba iye ba ba ga mai jiki bayani kaka yi mai ciwo mai shi na kwa ga yana su kwaye ti nufi da ba ya ne ga yi gaga na uddu lahumul ayyama wal layali wa shuhura was sinina ta intihai ajali iye ba fo shi baya iye ba ya shi baya iye ba ya shi baya efo ma da guru ma da zo bata ne ga da baga ajin ma da zo ma ga su ma ma ji kici eh a ci ga mun ci zo fasaro ibn abbas ya ba bayani go ga ene so ko pa de ye bu ba ya matuka bi ba no ato ye ba ye sanji ba ya matuka bi ba na uddu anfasahum fi dunya adda ye ba ye sanji ba ya yo matuka bi ba bi ma'ana attato suna wasu yi wani biba ciwo kuma ga gumu wa jewar sunya sai wuci eh? ngana ga abdullahi na abbas wani fetila ni kan da cin wani ba in ka ni tila an fasu bil adad daga ne suna yi suna wafi da adadi na walam yakun laha madad adadin na majina lafiya na na fama azrau ma tanfadu a sai umarzu ci zuwa da wani eh in kana tilamfasu bil adad walam yakun laha madad fama asra ma tanfad ene be ene ene ke fon dondo amala be wana fo ene so so tan so so aya no e gada mo e gada so ya ipata ara ga blab na bas kan to ga ya na ba wani fetigi eh wani fe gaga akhirul adad khuruju nafsika adadi na su gwada waye su ga wasu nan ga su zo rayuwa ga tiya rayuwa ga gande wai akhirul adad adadi su na su gwada ga wasu da ga zo firakuka alika wa ga gabe ya doji akhiru adad adadi na su gwada waye su ga wasu da ga zo dukhuluka kabrika kabrika dukhulu kabrika wa ga ga da kabarewa so fassara abdullahi ibn abbas da wannan mini na tula ce ya kabo ya fassara nan ga yi kaya na cina labe daga bayan su ma'amun wannan adin su da ga al nan ile ga mini ci ya kula fawo bani mu ya ko abun da ba sura ne la ni tu maryam mu ci tuba ayan nan eh fala ta'tila alaihim inma na'uddu lahum adda a duk lokacin ya fi baka tuwon tsura nan cutuma ya nan man shi tuku ci fi baka tuwon majimaji wadda fi shi tuba fashara ila samak abu ne ci saka tuba da wuce gabe zai ne wanda ya ga ibn samak nan fashara ila ibn samak mugamman wa ibn samak jinwazi ya ci ne gabe jinwazi Ba itmamun itmamun ce gudu ban kan itla anfasu bil adad wa ya yakul laha madad ma in fata ga so ya ganna ma tabbata da ba ibn sammako itiwa zunuji al khalifa al mamun na ene de zozona atuki ma ne de ni ke na malabe wa na wuje ma da so fe so fassara ta ci da wani malijiti a aya nan inda ma na mu lahu adda ya ji lissafi ya matuka lissafi ya goba ya matuka biba a ga kima nawo da uku amalahum linujazihim alayya ya ji lissafi ya tuni ne gwani ciya ebe obi ya yi gaba ya ce tuna yi mana. da na gaba tuburu na yi da ya gaba ya kau da na gaba tu da na ya gaba da biye ga tuna da bai kau ezade ya ya dede ka yo na يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا الله تبارك وتعالى يوم نحشر efo kiyama efo ne ya laye gaba ya tsawon gizi ce ta gwana ya yona na shirin muttaki ya lamu ko ya kada zane yi su damu nan bi ma'ana yi ga zane je su damu su kona su kona ga ku ya kan wa kwa ku ya kan lar rahman do ba mu su kona ya tura mana amalulu wafda eh alulu wafda majiga ke wafda a kan gwakwai zane ne ji fassara ƙura'ani na aka bi ba wafda a gainai ma nuna yi na a luba soko lofin cuyin a ga cuyin luba soko so mine ne goyon fassara na kanin ga ma'anai wafda ngai a cuyin tunan kwai soko na ngai a disi ibn marzuku وقالوا بايا نوغا يوم المتكين إلى الرحمن وفدا وقال بكي مؤمني وقال تيالك لك كبروا ونو وعجتيا بأسن سورة رأى أتدمعنا waliza ya yastakbiru waliza ya dagu zanna na dagu da na wabe da sura na wa bebe kai na gebe kai zangon da nan mumina na wani kabaro umarni zaye da ne dagun be kai da kira wangi mumini ce a daga ga man an tawaziyin nan fayin kunu a gama tarifu ne wadda ni ya biya ibn kafir la hadisi na bai da mini tafsiru ko ga wadda miya fayin kunu mumina ga la abin ya wayani inda an Allah kada tayyaba haka sai dai so kwaya kawar ma ne wurin mana mana ya kawai wadda yi wa hassana wadda haka so kuma fuskawarsa wa man cire fayan kun ba gabu ma gungaga ana amalukan salih gan mi na gida na mi ga yi cubu wo no fe gbe ji ona mi ga yi na ko eh haka da kun tafi duniya hasan al'amali tayyibawo ga wadda yi wani etuguru na ofe nu etuguru ci gashi mi gina yinin nan fata lamara kaptuka fi duniya wadda yi wani na waje tuci fe tu yinin na bani falumar kabni yinin na wuce ga aji ya tuci fe tumi fayar kabu wuce yi mutu bi ma'ana A alitta wani ne da na gaji ya tuci wa a tuno rufin su ko don ka yi fassara yau yau mana shirin muttaki ila rahmani wafta mai su bebi wani waji kaka kai ne kwa nan. mun ci ga sifayin rakun wa bebe mutatun Allahu alam kemna hadisa Abu da bin nan. ga adal ibin e tuci ne ga gudanar rakun shi wayo bí màánà ètò gbúrú ńláńlú kí ráyìn ah, rà kú gbọ́lọ́gì ìtàtúrà àlìjẹ́nà na naga yi fassara na dokokin yamurin tafsiri da za su bayyana a ga yawon mana shirin mutakin ila rahmani wafta da kwakiya mai galla da zai suna su kuna kuyaka a tada ce su ya rama a malulu ya abin da ya tuci imana zai zabi ci a daren kusa kwa amma fa mu mutu ku a shek shankeji mu ga yin gwamnati ci da abubuwan yin ce ne kalma ya wafdu tsoro ya fadu balare da ruda ya gaba tsoro ya fadu ya ci jam'u ya fayi ke misali na balare da ya gaba sahabu fadu gaba wani gaba sahabu jamu ya sahibu fa'ilu yiwu gai rakbu fa'ilu ga mu sayo waje jamu ya rakibu gai fa'ilu na ngoto iga ta ma fa'ilu fa mu da mun siya ko yin jumhur katratin jamu shi da wani kamin don da aga be e da mana ya killata e da ma'ana gai ya doku abai ga jumhur katratin to fa'ilu da mun tsuru shi e ba sifo. sai gogo ina wele gugbo kan gbenga ya yi ti fasara ya na wani gunga gaga efu ebe na yana wuji fahimta ya wa fidu na na ya gaga nga yi mufrad ya wa fidu na nga yi wato mai ya ti malik eh, masalan fi amrin lahu shanu zai yi wa fidu zanen na bayan tugici ko mulki jicina ebola marinda china bota ya ciwo je la ziyara no bai cigici e cigici ta gugu bai ciwo ne wa filo aga abotu ma aga yi wafi go ci da mun kasarati so mu waga yi galla ya ce ma'anan ne ya sani ma e ba fassara ne ga ga ya ji aya na Ka yi yaya annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwa nan lokacin da galaba madina wannan ilahudu mana izrawo da ya gutota gutuwanu guwo kan wuce zanke da baya musulunci bi ma'ana a jifatu makka na daigi da zuwa na jifatu makka ne zanke da baya musulunci kan gaga a nisa da sanar fiye da rufu jujo jamu ya wafi duna kan gaga to wafi abdul kaisi jiwa a nisa da sanar da waftu waftu waftu jama'a na ja na ziyara yin cewa bai a dasa da salam makina wani agun wafdu wafdu wuce gaduwa ne da manzila da ya fi mutane wani wafdu kaza wafdu wafdu wafdu doga bibiyayi e eh, na ziyara na da nasu da salam ya ci ciwo layo e kan wuce ga wara aitan nasa ya da kuluna fi dinin layi afwaja jama'a jafe bai jama'a jama'a aka bi a gai na ziyara ciwo bai abu ina wani bai ba ta da hannun ya aisha musulmi musulunci a jiganjo so ya mai ma'ana ya ba sani ya wafu na da wani so so ko ya ji nufi ga gaya fa kiyame ni ja la ziyara ciwo bai abu da ji fassara nan yau mana shirin mutaki ila rahmani wafda man ce ga yi wato iga ya yi man egayi ziyara na ne da buda ne muji daga na na kabaro a da ne kaya ba na ya a da baki ya mu ya ina muji fahimta na daga ka yaba a baki ya mu zuwa aljanna wai ga ziyara ne ta san eh ga baki bo zandan da gani na ki kabaro na wa na kina kufatan na hula Eh? eh sabbi cinwa da wani jamfaki ya mu amma bai ci na hukunci ba mu mi daga mai da ni jannana kan ga ga ya tuce bin wuta tuyo do ko su ko wala ziyara ya ciwa da su ko na wa ga ta ni jannana Allahu alam ki mu su ko mu ga kiwo gurgudu na mai jiga nan ga yi mu yasa da su ko yi fadin ciwo ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أما فا ونسوق المجرمين ذات دشيا بابا دعوة إلى جهنم لوين جهنم وردا أبكي وردا أجم أن يكلم ورد لفظ مشترك lafazin wani duk na caci caci wani mini ma'anu almashi ya nan kushi ko kaga wa da zai ci ma'ana wuce ya famu za ta jiki fado ja na mai kya fano kogi na da cikin fiye walu mini ma'ana ya wurdo a sayin ilal ma eh ba na mu ga da nan ezin da zun ne ba mu wuce ba na wada fina nde ya gudu iga ga ya da zai ti ma na wuce ya ga ma na wuri efona wato wanda su kul mujrimin ya faza da jila jahannama no jahannama winda ewa da e finmo mu ya jahannama fassara nan gwakan ya e baci shi nan gwakan kima yi yukako webona kwako tafsiri zagagawa ga ma'ana wibikiyo itasha a faza da fado ji annaba benu we mumafewa so daga nan wewa na ta falo wilda bana da jino fi ji annaba wani so wani alaka na tsakaniyar mu ozun dogo fi ozun dogo fiji domin mai wuzi ke lawa cagin mafi jau wani mai wuro nan wani bin yau so mu jaja yi fassara da wurda ma'anin ifasha a faza da yi maja annama bin wuri gamala a cawa ba na da fi maja annama wani a ciga wato ezan wutkin ezan a ne ya da fi ya wurdu fasara da wuki da wuta fassara ya tace na muda yaya na buka mil qur'ani no gai suratul hud bana allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani can ati annabi musa bi fir'auni mace ga yi mu mugaya kutubu kawai yawmal qiyama fa awradahum an-nar wa bi'sal wirdul mawlud fir'auna wa shi jama'u wa sha da shi wena ya kutubu kawai yawmal qiyama fawura da umun na mucala jama'u ji da kenan gana wura da nutsu mucala da gadena so ko da wa bisal gurdul mawru mu gana wala da cefin ya ji annama nan annaru na wa jangwa lana bisa wa bisa wuce mucadi ba gana wa ji jama'u ji ba ga eh, bi da bi din fi mu yana eh, eh, nan da na wuce mucadi so ba go da haka zai ci almawo ruwa ne zai mai fiji nan Allahu alam a ti fassara yin wurda bi ma'ana itashi a ga fassara wuri wani gwamnati wani ko kuna ta tuwo nan ki ba a tawo nan ki muna abbas nan ki mujahidi nan ki al albasiri al nan ki shehu da nan bata fasara na jinai su sukul mujirimi na ila jahannama yadda ya fasa da ne fada jahannama ganin ne mafi wa ke gara nan Allah ci a kiba mai mai jahannama a tafi noyi fa da su kuma hamimu nan eh hamimu an mu wani wani matuka na wani ga gafe layafi mu wani wani latun son eh miskir kwata ma jina so kun sa gyara za a mu so wakati mu dai a gagaitin mu ne je wani a ga yau mana shirin mutaki na shirin ji amfani da yau amma a daga gaitin za da je wani a ga wani sukun buci ne e za da da pa aha na nan kuje alaka bi wani bayan wato muhimmanci a duwa da yaƙi wani misali ba ba shi ba ne a jagagan sokutu zutu biyu yiwu beyi bayan uga tuza tuga da nwaya beyi ma E! kwanu zana tuga da aga tuga da yiwa beyi uga yi ya ci mu shiga yau mana shirin mutaki da ila rahmani wafta amma zana tuga aga da nwa beyi na shiga ya fi ba na sukul mujrimin a tawada ko kibo ma je na ma je zatiti nan muka ke gifi da jawo da bayan da su ga jahilin nasa bayan suratun zumar wadda ma wasiƙa da zai na kafaru ila jahannama zumara wadda ci kasu kuma sika waji dai da wanda su ba so zo ne mabul majhul ba ba mu yi ti mabul ba so zo ne madi ba ba yi mudari bi ma'ana istiqbalu wasiƙa da na kafaru ila jahannama zumara hatta ila jawuha فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يبنون عليكم آيات الله آيات الله وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فبئس مثوى المتكبرين إن لم تكونوا قالوا ما أنكفلوا يا ونما kowane aya na nan mutum ne ya yi suratu su maro kyuga yo wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumara ke muna fani be lafazi si ke si ko ya mushriki ya zaɗi dele shi na eh ya kafiru shi na a cika ke bin amfani be si ko ya mu'mini je wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumara a ga ki bambancin wasiqa ya abun nawaye bi lutfin ngai ma na yau mana shiwo amma ya baya kafirin ya wasi kallazi na kafaru ila jahannama zumra sau ku wuce bi rumfin eh, a wato a davada amma sai ka yi mumini ji a davadi ebin da egwaji ya ciwo wani ne kwanci na biyu da babu rano ma kiri da ranar alaga ya gwaro a ce dangwa dangwa da zai baki a na waya a dindindin falakuta gwamna sika sika gaya ma ya mumini shi bi lutfi ya kafiri shi bi unfi su ta yi tuga zaɓin kyuga لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا الله تبارك وتعالى ولا يملكون الشفاعة zadidi jadi mulka jiye bi mo foki amaya abo za nduwa a ebe bi bo ube yo a atoma ade bi wa eh nbe za na tatu da za ba ni na nge de de ga mo bo yan lo cho amma to atu criminal ebe tita za yi ga gogo la ni ko da shafa ade mulki na ko za ndona e ko to aso izana ko amma ko ana atu izane wajibu zando ma bwana wote ne babu illa man ittakhadha 'inda ar ada sai zana ga ba su alkawli ko yace ko yace ramon ki alkawli mutum eh azab lamna abbas mun fassara yana alkawlin nan gon gai ga al'adu <clears throat> shahadatu an la ilaha illa allah وأن محمد رسول الله والقيام بحقها إن نسقط أدزنا دملكا بزان تفكيا ميانا sai zaga na kwasu alikoli kwe tura mana zai zaga na kwasu alikoli kwe tura mana ohun da iyali kelin da da zane zawo mu ke da na sama da kiya sai Allah wannan zaga na iyali ga ga annabi Muhammadu gai tuci sokona zagane ne da ga kuba bana wal qiyamu da hajji wa milad mujikini eti tutan ake ga kuma bana e ga kuba bana ni be zaro ke ganni na yau waki go e milato sokun ga e milato annabi muhammadu e milato annabi muhammadu ga e milato sokun man yuti rasul wa kada ta allah a ga hadisa ji tabbata hadisi sahih hadisi na ibn jarir la bin da bin tafsiru bana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga lakinu mautakum shahadata alla ilaha illallah eh isa ga bin ne ko cewa ga wa cikin efe gungun gaga la ilaha illallah muhammadu rasulullah efe kuma ci bukan ida bayanin mai jajaje a yi abin ikashi ta zane wani wancu kuna e ga gungun gaba na ilayi da lawamu idan fe gaye abin kwanci ba ga lokaci wuce eh na yi mu ga gungun gaba na ilayi da lawamu da na shaitan da mai lafiyar makafirci don yi wa gungun ya ga ga gungun gungun watakila ma ga yi wa gungun shaitan na ga ne ga gungun gungun da aka wuce ma ɗani na mai zai yi da wani amma amma wacce ko ke nasu shek nasu da dina albani na hakan na kuya a gudun kuya can lafazi na nasa da sanar mutum ji amfani da yanar gaye lakkinu talkinu yau e gungunkan waji tabbata da muna biyu sauyin zaɓe a jajin lokacin nasa da sanar na bifiya gungunkan gan gan sai bago ziga kebe kuma na biyu igba ta gyara mace ji limon daga na da annabi ya gaga gano yi ci gaga gano eh, lakiru mota ku shahadata Allah ilaha illallah annabi ga fa man qala inda mauti za na ga da sa wuta la ilaha illallah da rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenga lokacin da ci kuna waje da janna aljanna ga ji tabbata yau a gana annabi ga bana na fa qala ya rasulullah aga da annabi ga wuce sako fa man qala ha fi sihhati zane kai ga gala ila ila la muhammadu rasulullah da ni lafi hu wala su kuna ci ku kanga ni ma na da lafi hu kanga mu ga lafiya ya ku ci kanga mu ce gala ila ila allah muhammadu rasulullah zane kai ga ci da su ku sai da kafin ci gaba nan mun jaja sai tu a ga la ilaha illa allah muhammadu rasulullah kalmatu shahadu amma ga je ga zikiri mu ji la ilaha illa allah muhammadu rasulullah ga fi kanga kiso kya kya na bi fi ga ti babu ya zikiro na gikiri ya hailala no ga ila ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko kuma la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa ko wa yuwe mutu tabbata wa ko wa yuwe mutu waya guba buriyo wa ta tabbata da mun sunna wuce na waya ganin bakikin ɗiba ila ila inda za mu mutu rasulun layi ba suna da sanin fuskayen zikiri ba wanda ji zikiri wace wata wata ayyana wuce na ila rasulun layi suna jiya ma so zana ga yadda da bajin na da lafi wuyi muka lokacin hajjada mu na suku kọ́lá níbi kan tílkà àwùjẹ́bù àwùjẹ́bù mucho waya wayaje lobe ji fe kwa yanzu be yi mucha la aljanna ki tabbata a wankan daga sau gado a da yake ja enu bu ila hankali tuma so kwa yaji ma eh eh enu fu fu cheka fu ne so ba na bu pata na gawa jiya mo na so ko na wa ja ngom dula da go go ga ta ja ja je ne da ko ga la ila ila wo

mai ji la ilaha illallah shi wani mun ga fula zuwa e fula zanga ma na ta arebe yin shi abun hasa mun ga bidaya ma tuna wannan wa bai tuna wanda la ilaha illallah jan to yana muke da ba ga wannan <laughs> ada talbisi iblis da cike da ba eh za wuce ga oga mutu asibiti na mutu asibiti na bauchi ba ko zane zai labe guci ce cikin wani ndari musulmi waju ne zamu ci ya tafi da la ilaha illallah wuji muga ci zamu ci ne wani lokaci ne a tafi waju ne da jiya mu ci da hankali tu tufe ji bincike mu ga ki wanda ne ni je je ji na tsani bata mu ce ko bata ni je da ji na e ni ka jayo ne ko ha e bi ga ga ki da gonga ke amma mu dai wa ga ya e bata ga ni tarika ne ya giba ya ce wani ya lauje bai ba bana da hannun cin kan wani ne da nije cin mai lobe shi na la'ila da la'awai da hake ce bana ya ki tarika a yi wani ya e, ga ya yi mani imam maliki ji tarika ya yare eh imam shafi ji ya yare tarika ne bi muhammadu jore mai maza guci bata da na jena sai na bakar sai na umar sai na usman bata ya ga ni ga to a to bata da la'ila da la'awai bana ji tarika ya ji jani a nan

aye ya ninnila aye ya kucu cucucucu eda guo bere na gane a cikin da ya ci Man na man nazi al'umma musulmin da zafiya ko na wani khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu fata min la ila wafiyo na a jalita min al'umma mun na da jana har al'umma jana fata ko na ga wafiyo ajjami na abana ji da nikan nana ya ce bai gayi bani gaban amaji shi to ko daraja ba ta ne ma tambaru ba daraja ne a eh a da daraja kuma ayi za su magana su gida ana ba ko nan si da qur'ani ko hadisi ne duka nan ma kashi ya gayi na daga yi tari kaji ya shi ya ga shi umari imam malik kashi ya ga mi ga imam shafi eh iga ta tagozuma iga ta tagozuma ina yi je su ku yi makke ji ne ike ji ta ko na ri na ga yi qur'ani ba mu ga ya bisi ba na yillu yi wanda yana ji faruwa ni da na ri idi su da so ko ga dubo ji ma ha yi ba su ma ci ne ya e za ga boya ne bu mu bu go mu wa ci ya ne biya ba ku wa ga ya to sai shetan mo eh zikiri amma zikiri na yaji na ran ya annabi muhammadu luluba sahaba zafe jina na sahaba luba ta duna zafe jina na ta duna luba atibawa zafe jina ran yajo a bikin wani kan boye ciriki ta yi biya annabi muhammadu wani in kuma ga ya annabi ba ba yi mai zai dubu da kina ba na wani ci kan kutu fatin ya gaga goli ayo cici a tuwa fiya annabi muhammadu na ci fi na nuna a yi na baya gobe yau wuce ga mai ruwa bai yabo annabi muhammadu amuji na ya lai boya annabi tanyo na ma annabi la ina ya wuce cici iga na wani mace la ina ga ya lamito yi ma zai yabo annabi na ga boya na ajiye gaba na ya cike kama abuwa ya ga zandu ga gaba ya annabi na gujin wa lagwa sona ya ce ka yi yi maki ya jike ya biyu a sa annabi ya jike ya biyu su kuma ya jike ya so yana hadisin na rabin biyu na bai na ga na daga gaza na magaji shahada na rayuwa ba lokacin ga lafiya na suku annabi ga tilka aujabu wa aujabu muke mutu Allah wa ji tabbata da aljanna kan sun makala annabi a gwa hadisin nan ga wallazi nafsi yadi wujukuti da ya tuna rayun Muhammadu da gubana lauji a bis samawati wal ardi aga daga sama ya fata gutu abano yana abe be kin gutu abano no wa ma fi hinna be zanin fi sama no ba ta kin gutu abano wa ma bayna wa ma to yana da tsakani sama be kin yana wa ma ta ta ma to da takwajo na ko da hunna fi kafatin mizan a cala kwa gaske musulmi ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى أتى ببيبيا لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا ولا تسكين بسبعته لرجعت بإنا ekiwe la ilaha illallah ugaje zinketatia enu pata ugaje zinketatia sama bekina daga skeli musu ba ciwon biya na da tsaka na gona biya lita da fi kun bata ne a san kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam inji kalmar ta canja eh mugamma ayi gaya wanda gaga la yamlikuna shafa'a eza de kagwa adabaza adabuza mace kwenso kuma illa man ittakhadha inda arrahmani ahda sai zaga na gaba sun alkawari ne kwenso kai turamun alkawari mutu da mawala ba sun kwenso kuna ngai e wala su yi kalmi la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam imanan wa atiqadan wa amalan wuri ga mutakwan kuma dai mu yanzu na fasuru so wani ma ni ji mai ba juju ko ita ga da kodin wala ba su mu su ko wacce a dade za mu ci ko nan ko mu dogo za mu ci ko ban dalla illa bi iznihi wa ke da tu ma wa mun ga zuwa kiyama wa da su na wani na ko na wani ko na wani ba na wajen buki da na wa da illa bi izini sai bi izini sokwe sokwe to ga yawo izini ga wani da ko wani ka yawo izini yawo da zuci wa ye segi ye saju ye ki tarika ye saju aga ga ga karawo di muji ga ga eh na bi ri yo to yutaju e ga lu ko idan kuma haka bayan shari'a wani gyoge ne ya bebe wata da ana asina wata wanda mini musulunci ba ya ga gaga ya ga wasu ya ma kegwa to eh shi daga dole ya ji gara gudu ba magadana eh ga na ya gaga shi ya wuya shi wuga ga kwa kiyama ade kabona bwe na shi fitari kabona ya tatambaru na ya wugura na eh giyore zigayayo wọ́n ṣe wọ́n ẹgbẹ́ orí ẹgbẹ́ àwọn olóyè ẹgbẹ́ àrẹ́dọ́ wọn nàgbẹ́ ṣé rí ẹgbẹ́ gbẹ̀ndọ̀ wá sòkó ọ̀bẹ àníbi mọ̀mọ́ tó gbẹ́gbẹ́ gbẹ̀ndọ̀ wó wọ́n ká ṣe pé kì na mọ mẹ́sẹ̀ àdísí wọ́n ti tàbátà bẹ ṣé wọ́n tó àfẹ́jì nàfsí nàfsí kẹ́mínà anábà pátá tuntun sòkó pátá àfẹ́jì nàfsí nàfsí náà zànà àgbẹ̀gbẹ̀ wọ́n zànà ti kọ́ òun náà da milkici ya je ci ta bankuri nan na daga shi ya yi akwai da kani don da ya so so ko ga shi ya yi ga yawon babu eh, iga ya bai an kai iga aje zanaye iga aje da buka shai wa ma cici ga wajen waza ne wajen waza ta tuba

bai ce ga ku ba ni zagan banci banci su kula yi kayo yayi na igba wani ke da na bi kyakan wakala bai takada rahman walada su kai cuyin rahman wawa su egi bi ma'ana waza mu ci jili egi eh da mini yau gana kafin yau gana ije gana musulmi a gana ije gana da kirki a gana wájú tabbatar da na hadisi mutafa kwalai hadisi na sai ba da muslim lati na da babu musa ashari ga hadisi da sallam kana ahada asbara ala adan sami'ahu min allah addaza na gota kuro etiye gune juna mu ce wani aku sokana eh kima lo innahu yushraku bihi e la eyu yegi ya jalu lahu walada ayo bebe so ko magi so ko degi so ko ma ba wa wa yafi ya lafiya to su wa yadfu anhu mai kawai da ya to su wa yarzuqu mai ya aziki to su eh amma to sufa kalmar mun kalmar tijanja kalmar tijiyo kiso ko ba qad ji'tum shay'an da Allah wa ba ko ta gaji da ne ga tijane ga gan su ko te gida zai ma lagiya su ko abu malaika ja ga kai ki za ki jaro ya su ko ba me ne je ga ga annabi sai ki su ko ba yi yo da ne ki ke lawo zai ru ba diga ki su ko na su ko da kan ji to she an idda lalle da ga gani ban nan bari mu ci nan gota nan da bari mu ko eh e ko ki ko na kasa ya je da ba su kone ya gaba su kudin gina zai bi wane da bukata ya gina a littayo kima da halitta ya wage wani wani ne ya kurbaci wuro ifo ibe da wani gada ke boye ga gikin giban ba ko baya wani eh kan ube wa umati awo da wani gici ne wani wa gina iga da wani a wani wa gina wo eh ngada lo takeci lo ci iga ni takeci sai gogo kamin ndongo da bukata ya zawangi do bayagi ya go e wangi zawangi je wuce ne be ga kikin Allah tabaraka wa ta'ala wani taka take kina kasan don da ruwa mutum ya pambawa ya bana balantana mutum da bukata da na kiki ne wona eh ki Allah wa تكاد ya يتفطر تمطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات والأرض تكاد السماوات يتفطرن kamin don da kafin ga nan ji ga su bai begi na wane bi su kuyo Allah ta baraka wa ta'ala ga sama madu so ba ya tafattar nan ga Allah fi kan kayi na bai da sakwani na ganan Wata shakkul ard kin yajin jikin su ga Allah fi ka ka ina wata khairul jibalu hadda fati jaja jiki adda ki aduru ku shi jina eh kuma an da'u an da'u lirrahmani walada da baki ko e wannan azamu ci ne yaki ya so ko tsora ga malasa ma dun fe jikin ga Allah fi abba jijino ki ha fe ko ga Allah kan kan asa ya ni pati ya na fe ki ga duru ko jijino Da ko ti azan ni ci ni ya so ko ki ti fa wo an walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن مبايا يترامى ti daidai a ya turama a yattakhidha walada nu raba su za mu cige gina eh wannan ma su fayin da kasa su kuma je su kunne su ne barmana aha in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abida in kullu man fi samawati wal ardi ma'ana in ba ba ga nafi roma ke ma'ana ci gama da zai ma'ana bi ma'ana in don da da samo da kin ya facin wiwo ya su ko eh in kullu man fi samawati wal ard eh da samu da kin ya illa face atir rahman wa biya to ce turama abida ti wujugo bangi zarila babangi khadi'an yawmal qiyamah ga ji fa kiyama na ah iga cule wuji wannan wuta ci ko daga yanzu inda ga sai kiyama ga ya ya wuji ba ta sokwa daga yanzu ba ta wuji sokwai yau amma ke ji faro wuji wannan bai ci wuta ci zandon dozo na zango ci a gaskiya bola ya wuji wannan eh sokwai yi ba ta ga yi wuji yau amma da yi dabo wa imma an yusaddika tasmiya bitta'a wai ma yi ka ziba habilin shi dabo a gaskiya layawun shi wannan da ya ce amma mutu su a yau ya su lafzan wa ma'ana ya ce da kuma ya fiye mafiya aka dai ci na bai ci shi wannan a jinin a yau ya su lafzan wa ma'ana amma yanzu shi ke dabobe a yau ya su a eh

ya wujin da ciji ma ya ti wujin nazi ma ya ti min rasulin ci taba ya da illa kanu bi ya sazi wani fata fen domi ba zije ga na babu kafiri da dine shi ma ya ti min rasulin illa kanu bi ya sazi kafiri jayo da dine jayo to suma ne da so kuma ajiya abun da sunna ibadi ya hasalatan alil ibadi so agaji ni wuji na ji wuji soko na ji yesu na wuji ya sokwa na kamata sun ji sokwa ayo sai gbogbo pati ni fi yi wani wuji soko iyo ko ne o yesu na wuji bo ko kuma o na gbogbo wa ya amma wuti ke ci sun wuji wanda te o ba wuji sokwa o so. Nga sun ga da fa kiyama ma wuti zahira na zana yana fa kiyama pati ya yi wuji ya sokwa in kullu man fi samawati wal ard illa ati rahmani abda ko kula ti fassara mun ne ga ga ki abu mai ga wani kiyama da da bi ba ti ga ti ya so ko abiza nan ko kuma yau ya su ko ga nan abin zai da ba yau ki fa ga mu a jan amfani ko ki bo ba na ga yau ya so ko a jan amfani da abu ba ga nan ngai ba ne ti ka fi ci a cikin kamar ne mi yo a cikin ga ji ba da ya so kwana to na ga bai ga yi ibada su kuma a ce da wuri su fara yi wani kiyama wani ma amfani ita na haɗe shi shi da wani ya sati hun to ma mu min da mutane kyuwa لقد أحصاهم adda. أدا Allah tabaraka wa ta'ala wa laqad asamu wa zawangi da kangi wa adamu ma ba adda matuka bi ba. eh ba da wani yabin lokaci matu ba ta da lissafi ne na wasu koyar lokaci na bandiya ba na mawada bota yi ne masu tuba ta gawa da professor na wa da lissafi ya zigu kika ti don bani yi bagyo zigu kika ti don yi zagyo zigu kika kima ya yi zandon do wadda bayani ga naja ba na lissafi tuba ta amma su kai bin safin na zibe na asahun mu'addan mu'adda eh, wani dakangi wani ba matuka bi ba da zaliya na kin yi rubana aha وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا باتي من يابت سقوف قيامه فردا zini zini kemino benji bawa gina asibawa da ci ko gojo bila malin wala nasiri nan adda na lobe duki yana amma da zana mu gamu yanda zabuda kan mu go mu gairo ba nan da ya dai ko ya ma da zuwa ya wi to za ci bana da na yoro kabari na da dalili da wannan da ko ga na kabara da na adda na yi da su mu ga yoro da baki ya mana zai dinga da yunda ebe lokaci a gyaru ibi ne ki yayin zai mani su fai da caca mu idan da ga ga caji dai ne ci ba ta yi su Ku ba ta yi su ko ga wani ba ta yi su ko adini yi ba gona adini mutuna mutuna kirena su ko yi zo gawa mu su ko yi zo gawa mu su ko yi zo gawa mu yi tunai maga nítorí ọmọ yóò lọ ọmọ bá wò lọ́wọ́ ti kó ìdájì rẹ̀ ẹgbẹ́ mi gbàgbà àbújá lè bá náà yayi ma da jige bambani lobe wa ke koyin bayo yayi ma da jige laifi ne yi bayi ne yi ba wani laifi su ko faɗi ne Allah mu salli ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته